Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashan to su daddangula hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu saduwa da ku yau Alhamis takwas ga watan Disamba na shekarar 2016. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Ibrahim a bamu kanun labarai. yayin da dakarunsa suke gab da samun nasara kan 'yan tawaye a Aleppo shugaba al-assad na kasar syria ya ce da a ci gaba da gwabza fada har sai an kawo ƙarshen wannan yaƙi da aka faro shekaru biyar da suka shige sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gargaɗi takwarorinsa na turai game da barazanar da ake fuskanta daga aƙidar kama karya da ke yaɗuwa a ƙasashen turai da wasu sassa na duniya wata kotu a ƙasar girka ta ƙiyarda da takardar da turkiya ta gabatar tana neman a miƙa mata wasu sojojinta guda biyu da suka gudu zuwa kasar na da kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa an kammala zaɓe a ƙasar ghana amma kuma kafin a bayyana sakamako har an fara in jaka ko a kan me tabi'an mutan ghana masu tsoro ne saboda shi jiya ma aka ba ta hutu ba ne amma shagonni da yawa ba su bude bayan aiki ba su daga ghana sai jamhuriyar nijar inda makarantar makafi da ke birnin kwanne ɗaliban suka watse me yasa abun da muka gane duk yawancin su yi da son su sa su bara bara suka sa su amma mu gaskiya wanda dai mun rige mun dauka nan bai bara haka kuma idan muna lokaci za mu kawo muku rahoton wasu mutanen da ke neman diya a filayen su da za a gina dam a jihar Niger sai shirin Jummai Ali na sai bango ya tsage da gaishe-gaishen da kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun cika cikakkun labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Yayin da dakarunsa suke gab da samun nasara kan 'yan tawaye a Aleppo, shugaba Bashar al-Assad na kasar Sham ko Syria ya ce za a ci gaba da gwabza fada har sai an kawo ƙarshen wannan yaƙi da aka faro shekaru biyar da suka shige. Shugaba Assad ya yi wannan furuci a cikin wata hirarsa da aka wallafa yau Alhamis a jaridar Alwatan mallakar gwamnati. Kwana ɗaya bayan da sojojin gwamnatin Syria da ke samun tallafin rasha suka kwato kashi uku cikin hudu na unguwannin tsohon birnin aleppo waɗanda tun shekarar 2012 suke karkashin ikon 'yan tawaye Asad ya ce samun nasara a aleppo ba shine ƙarshen yakin ba to amma zai zama babban matakin cimma haka har ila yau shugaban ya yi watsi da duk wani tunanin tsagaita wuta a aleppo muddin 'yan tawaye suka ci gaba da kasancewa a cikin birnin 'yan tawayen sun gabatar da shawarar tsagaita wuta ta tsawon kwanaki biyar domin ayyukan jinƙai na kwashe fararen hula suna masu alkawarin cewa za su yarda a tattauna makomar aleppo da zarar an kwashe fararen hular ƙungiyar agaji ta red cross ta faɗa yau alhamis cewa ta kwashe fararen hula kimanin 150 masu buƙatar jinya ta gaggawa daga wani asibitin da ke tsohon birnin ana kyautata zaton cewar akwai dubban fararen hula da aka ritsa da su a unguwannin da suke gabashin birnin aleppo duk da karuwar 'yan gudun hijirar da aka gani cikin 'yan makonnin nan waɗanda ke arcewa zuwa unguwannin yammacin birnin da gwamnati take rike da su inda kuma akwai 'yar kwarya-kwarya kwanciyar hankali a makon jiya masu sanya idanu sun yi kiyasin cewa fararen hula dubu goma sha takwas sun gudu daga bangaren gabashin birnin zuwa unguwannin da suke yammaci wasu kuma su fiye da dubu tara sun gudu zuwa watan gunduma da take hannun kurdawa sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gargaɗi takwarorinsa na turai game da barazanar da ake fuskanta daga aƙidar kama karya da ke yaduwa a turai da wasu sassan duniya daban-daban a lokacin da yake magana a wajen taron majalisar ministoci ta kungiyar tsaro da haɗin kai a turai yau alhamis a birnin hamburg a ƙasar jamus keri ya ce yayin da ake ganin yaduwa da kuma karbuwa aƙidar kama karya ana samun koma baya akan batun kare haƙƙin bil'adama da yin tarnaki akan kafofin yada labarai masu zaman kansu da kuma aikata laifuka waɗanda suka shafi nuna kyaman jinsin wasu ko kuma al'adunsu keri ya ce bai kamata mu kyale nuna kyamar wasu da danniya da kuma rufe bakin waɗanda ba mu yarda da ra'ayoyinsu ba su zama sabbin aƙidojinmu ba duk wani mataki na danna haƙƙi komai kashinsa gina hanya ce ta runguma aƙidar da, da mulkin mulakawu wannan taron na kwana biyu na kungiyar tsaro da haɗin kan turai ya kunshi ministocin harkokin waje daga ƙasashe 57 da ke cikin wannan kungiya a yanzu dai ƙasar jamus ce ke rike da kujerar shugabancin wannan kungiyar. Labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Wata kotun ƙasar Girka ta yarda da takardar da Turkiyya ta gabatar tana nema a miƙa mata wasu sojojinta guda biyu da take zargi da laifin suna da hannu a juyin mulkin da ya ci tura a watan Yuli. Waɗannan sojojin biyu su ne na ƙarshe da aka yanke hukunci kan batun nema a miƙa su ga Turkiyya. daga cikin wasu ma'aikatan jirgin saman helikopta na soja su takwas da suka gudu zuwa ƙasar girka kwana ɗaya bayan yunkurin juyin mulkin bisa zargin cewar ba za a yi musu shari'a ta adalci a ƙasar turkiya ba wani hukunci yana zuwa kwanaki biyu kawai bayan da wasu alkalai a wannan kotun suka amince da a mayar da wasu hafsoshin soja su uku zuwa turkiya sojoji guda uku na farko da aka fara sauraron batun miƙa su ga turkiyya ma dai wannan kotun ta ce bata yadda a miƙa su ba dukkan sojojin sun ce ba su aikata wannan laifi ba shugaba rajib Tayyip Erdogan na Turkiyya ya ɗauki matakan babu sani babu sabo kan 'yan jarida da malamai da sojoji da fararen hula ma'aikatan gwamnati tun bayan wannan juyin mulki da ya ci tura a watan Yuli. an kori mutane fiye da dubu ɗari daga wuraren ayyukansu tun daga lokacin da sojoji masu yin biyayya ga gwamnati suka toshe wannan yunkuri na juyin mulki an kama ana tsare da wasu mutanen su fiye da dubu talatin da biyar cikin har da sojoji da 'yan siyasa na bangaren adawa bisa zargin sun haɗa baki da waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin erdogan ya zargi wani shehin malami na addinin musulunci da ke zaune a nan amurka fethullah gulen da laifin cire wannan juyin mulki yana mai lasar takobin hukumta gulen shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya hau kan shafinsa na twitter daren jiya laraba yana ciccikan shugabar wata kungiyar ma'aikata na wata masana'antar kamfanin kariya a jihar indiana inda trump ya je kwanakin baya yana tallata yarjejeniyar da ya kula da kamfanin domin kada ya kwashe ayyukansa ya koma kasar mexico trump ya yi kurin cewa bayan tattaunawarsu kamfanin kariya ya yadda zai ci gaba da rike ma'aikata har dubu daya a indiana ya yi ta yaya ta wannan yarjejeniyar wadda ta hada da ba da kamfanin rangwamen harajin dala miliyan bakwai labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga kasar Ghana inda aka kammala zaɓe amma kuma jam'iyyar adawa da mai mulki kowa na cewa shi ya nasara har wasu sun umarci 'ya'yansu da su fito domin su fara munna. Na tattauna da Irbad Ibrahim jaka da zaman lafiya a zaben kasar ko me ake ciki a halin yanzu? Eh murnan mutan Ghana ma da tabi'an mutan Ghana masu tsoro ne. Saboda shi jiya ma aka ba hutu bane amma shagonni da yawa ba su bude bayan aiki ba su ba yau gama ina saye wani wuri aka ina interview ne na dan caji yi magana da kai titunan mu da muka san su yau da kullum eh, da mutu na da wannan baka gani aka mu masu tsoro ne sai ka samu wani mutane dan kirgaggo goma goma sha biyar ashirin sun fito dai suna iko kamar sun lashe zabe to gaskiya akwai tension amma mutan gane kowane lokaci ko ya kanshin yake yana da wuya ka samu an jiba mutum ciwo ko an yi kisa saboda shi muna ashirin international community eh, da yake the stakes in this election are very high saboda shi matsaloli aka ke kalubalanta mun amma na ga da ikon Allah za mu yi magance mu fahimci juna. Ya za a ce zaben takaya an samu an yi cikin natsuwa kamar yadda kuka ta kamfe wani lokaci can kafin fara zaben? jiya kuma alhamdulillah wani abu bai hafku ba wani bai ji ciwo ba ka kuma ba yi kisan wani ba to Allah kyauta daga Ghana kuma sai jamhuriyar Nijar inda makarantar makafi da ke birnin Kwanni wasu ɗalibanta suka bar makaranta su koma bara kamar yadda Haruna Mamman Bako ke cewa a cikin wannan rahoton. bayan shekaru goma sha shida da kafa wannan makarantar yanzu haka yaro tsakanin macer namiji goma sha ɗaya ne kawai ke cikinta yayin da a duk tsawon wannan shekarun yaro ishirin da ɗaya ne makahi makarantar ta karba kuma a cewar shugaban makarantar malam nasiru jibo uwayen yara sun fi son su sa su bara da suke so makaranta. amma muna da matsala guda wajen recruitment gaskiya akwai yara amma ba su kawo su mu dauke su da dai mun ka gane duk yawancin su da son su sa makarantar ta makahi tana kwashe da matsaloli da dama kamar yadda ɗaya daga cikin malamanta shi ma makaho ne cewa da malam Bubakar Chamago ya zayyana mini to abin da yasa ka na daidai a garin Kwani ne yake karamar jiha ce kuma wannan makaranta ana ganin za ta shafi waɗanda suke cikin garin ne kawai dan in kewayen garin kake to gaskiya matsala ce ba kawo yaro makaranta shi yasa kuma akwai matsaloli wanda suke uwayen ba su gane ba waɗansu ba su kawo ɗiyansu sai dai an tawaye musu kai ita ma ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar cewa da malama ummal hair ta nuna mini irin yadda shigowarta a wannan makarantar ya canza rayuwarta. gaskiya ni farko da lokacin da ban fara zakwa ba ban ji daɗi ba yanzu da na zo ko alhamdulillahi ina jin daɗi da daidai gwalgwado ko dai aikin koyi akwai ci da rayuwa ga rayuwa ta ta wani kokari ne makarantar take yi domin ba ɗiya mata makahi karatu ita ce tambayar da nima malama isu hafsu mai ba da horo a wurin wanda suna aika kokarin su tunda mun zo can inda suke muna faɗa musu mu ce ɗiya mace ya kamata a sako talakwal a ka talakwal ko dai bata samu ban ta ya waye ne kaga da dama su dai yara waɗanda ba su gani wayansu sun fi so son su sa su bara maimakon su kai su a makarantar ta makahi saboda rashin samun wadataccen tallafi abin da ke kara yawan mabaranta a cikin kasar kuma shugaban sashen gundumar birnin kwanni mai kula da bunƙasa karatun boko a karamin aji wanda makarantar ta makahi ke karkashin sa ya tabbatar suwa min da cewa tallafin gwamnati kawai suke samu a wannan makarantar ta makahi ta garin birnin kwanni ga muhammad awuwal khair makarantar tana fuskantar matsaloli game da tallahi haka saboda ɗan tallahin da take samu tallahi ne na zuwa wajen gwamnati ta huskaka makarantu wanda ake cewa kantin masu kantin skoda to tallahin ba zai wadata ba yadda ake so haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To a can Najeriya ko cikin jihar naija wata al'umma ce take nema a yi mata adalci na biyan ta kuɗin diyyar gidajenta da aka bukaci su bar wurin domin a samar da dam da za a samar da hasken wutar lantarki ga mustapha nasir batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton al'ummomin dai sun ce kawowa yanzu an kasa biyan diyar gonaki da gidajensu da aka karbi a sakamakon gina madatsar ruwan sun ce waɗanda aka ce sun samu kuɗaɗensu ma a shekarar bara an ba su dubu goma ne zuwa dubu goma sha biyar a matsayin diyar gonaki da gidajen Chief Joshua Ajayi lauya ne na hukumar kare haƙƙin ɗan adam da ke Kaduna wanda kuma shine lauyan mutanen waɗannan garuruwa ga abin da yake cewa suna so ne kawai a yanzu dai kawai a dakata da wannan aiki ɗin sai an biya su da yansu duka an kwashe da an kwashe kuma kasan da ikokinsu da 'ya'yansu duka sun rasa kenan kuma ba a nemi musu inda za a koma ba yadda bayan an yi wannan alkawari ce wai za in an bar wuraren nan za a mai da su wasu wuri ba a yi wannan ba ba ba da diya ba ba gona ba komai. Lauyan da ke kare waɗanda ake ƙara dai ya ce ba zai yi magana da 'yan jarida ba. Dama dai tun a makon jiya gwamnatin jihar Niger ta kafa wani kwamiti da zai binciki yadda lamarin yake bisa la'akari da yadda ƙorafe-ƙorafe suka yi yawa. Mr. Jonathan Batsa shine kwamishinan labarai na jihar Niger. Akwai koke-koke a ƙasa, wayansu sun ce kudaden da aka ba su su abin da ya kamata a ba su yahi haka. Shi ne gwamnati ta duba, shi oga gavana ba zai je wurin ba, dole ya naɗa kwamiti, a yi bincike, koke-koken da mutanen nan suke yi akwai magana ciki? domin mutum da za ka raba shi da wurin zaman shi wurin da aka aihe shi wurin iyayen shi wurin gadon su sun bar wurin kenan a zo a ba su dubu biyar a ba su dubu biyu ba adalci ba to sai dai waɗanda lamarin ya shafa sun ci kwamitin baya da wani amfani a daidai wannan lokaci mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To Allah kyauta har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe goma ne na safe da minti goma sha biyar. Ga kuma shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Malam Ibrahim Magu shugaban hukumar yaƙi da cin hanci EFCC a takaice zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Idan kuna biye da mu malam ya kasa ya yi tambayoyi guda hudu to amma malam Ibrahim Magu bai yi da amsa dukkan tambayoyin da aka yi da ya yi ba lokaci ya ƙure. A saboda haka ga shugaban na hukumar EFCC da amsa tambayar ko akwai dokar da ta baiwa hukumomin efcc damar ta je ta bincike gidan mutum? kamar ma'aikaci haka eh. kamar kana da wani dukiya hmm. idan kana da mota ma haka in kana da wani tuka mota ko kana da wani dukiya wanda ba ba ba abin nan wanda ai wato wanda ake wanda ake zargin ko uh, za a iya tambayi mutum ina ya samu wannan kudaden wato EAC tana Na samu wannan kudi eh e eh to tambaye tambaye yawa eh, kuma magana daya yace ana detaining mutane yes muna detaining mutane fiye da wannan 48 hours amma abin da yake faruwa abin da yake faruwa eh. yawanci an yi kira mutum yana cikin matsala yakan gaya mana wasu abubuwa wanda yakan um, bukaci mu yi sabon abubuwa wanda eh. yakan bukaci mu yi further investigation so doka ta ba mu dama mu je mu gawa kotu za mu kai mutumin nan a gaban george a gaban um, eh. alkali ko alkalai so sai da mu gama shi alkalin ga ga yadda aka yi da Allah muna so ka ba mu oki ki ba mu uh, izini akan cewa mu rike wannan mutum ko sati biyu ko sati hudu so da mu gama uh, binciken sai a sake shi so uh, suna granting mana so duk wanda muka rike shi fiye da wannan lokacin akwai court order remand warrant eh. na kotu wanda ya ba mu daman da za mu rike su to wannan batu da kai ya kamu ga batun eh, tsohon mai baiwa shugaban najeriya shawara akan matakan tsaro kanar samba da sauki wanda yake tsare a kotu an ba da belin shi amma har yanzu ba a bayar da belin shi ba shi kuma me yasa har yanzu ake tsare da shi to wannan ai wannan magana ya fi karfi na <laughs> inda maganan kotu ne eh, eh, eh maganan kotu ce maganan tana kotu already to ga kuma bankan ah, ne wannan abin ya wato abin yana gaban ma'aikata ba muka rike shi ba yau wato mm. to mutum na gaba ya matso ya tambaya ko assalamu alaikum ko eh. na kalin nasir kiru nan ba kungiyar ma'aikata kafafen yada labarai don ci gaban kasa ah, ina da tambaya ga shugaban hukumar efcc kamar haka shin zuwa wannan lokacin da ka shiga ofis kamar mutane nawa marasa gaskiya wanda suka sace kudin al'umma kai nasarar kai su kotu wanda aka yanke musu hukunci kan ta ta farko kenan dukkanin kadarori da hukumar take a shi za ta sayar da su ne ko kuma za ta yi da su tambaya ta ta gaba wani irin kalubale ne a dokance wanda yake ba matukar wahala wajen gabatar da da ake zargi har a yi masa hukunci yauwa wannan tambayoyi na tambayarsa ta farko ya ce ya zuwa yanzu tun da ka hau wannan mukami mutane nawa ne hukumar efcc ta samu ta kai kotu har aka hukunta su yanzu muna daga november last year eh. zuwa yanzu wanda aka hukunta su a efcc ya kai kusan 188 mutane 100 da da 88 fiye da 88 eh fiye da 88 a waje daban-daban a Kano muna da su a Maiduguri muna da su a Gombe akwai a Port Harcourt a so total abinda da muka samu kwamfuta ya kai fiye da 188 waɗanda aka yanke duk wanda yana su ya ga wannan abu akwai record a ofis zamu duk wanda yana su ya da ya zo online ma za mu sa eh online ma za sa ga sunan mutum ga hukunci ga kotu ga joji ga jojin da alkalin da ya dauki abin nan da sauransu so every detail yana kan website namu website www.efccnigeria.org website namu kenan kaji website duka an yi listin wanda aka samu this To ta gaskiya ba taɓa yin wannan ba a cikin shekara. To tambayar sa na batun kadarorin da kuka karba a EFCC kamar <coughs> irin gidaje EFCC za ta saida su ne ko koya za a yi da su tambayar shi kenan. Eh uh, idan muka samu uh, hukunci ko muka samu oda daga kotu to dama akwai ka'ida yadda aka abin nan Eh, yana nan a rubuce komi yana nan a rubuce yadda za a sai da kayan yadda abubuwan da za a yi za a yi advertising a pages of newspaper za a zo za a kawo masu baluwa za su duba a gidajen kamar gidajen nawa zai kawo sannan za a sa kasuwa sannan za a sayar za a sayar ma duk wanda yake da abin nan kuma ya danganta ga abin da kotu ta faɗa wata sa'a kotu za ta ce kudin da aka samu duka a bawa federal government wata sa'a kuma za su ce a bawa victims su wata sa'a za a ce kamar state government ne za a ba a particular state government haka haka ake yi yau wato kamar abin da yanzu eh. abu da yanzu muke yi kin san wannan maganan eh, yaki da rasa da cin hanci da latawa da ciwa-ciwa wannan mutane wasu ma ba su ɗauka cewa abin bayi da kyau ba sai ka ga mutum ya je aiki ya fara shekara biyu uku sai ya zo ya gini wani katin gini sai ya zo da wuri motoci kaza kaza so muna ne muna kokarin mu fahimtar da mutane jama'a eh. nan abin ya ya so da kowa yana ciki kowa zai sa hannu don ba haka ba mu kaɗai ba za mu iya ba ko gwamnati kaɗai ba za ta iya ba dole ne jama'a mu haɗa gwiwa mu yi yaki da cin hanci da rashawa da cuwa-cuwa don shi ne yanzu problem din sosai na najeriya so shi ne nake cewa a taimake mu a fahimci abin nan ibus eh, eh, wato eh, illa cin hanci kuna buƙatar taimakon jama'a su fahimci aikin da kuke yi kuma su taimaka muku da gida za a fara eh haka ne the moment the moment mace in miji ya zo da wasu abubuwa ana tambayar shi a alhaji ya aka yi wannan kuma ko ka sake aiki ne da <laughs> mata za ta iya kai karar mijinta kuwa za ta je mana ya ta kai idan ya yana da kuɗi da yawa ai to kuma aikin da yake ba haka ba mamakon ta zo ta bari ta sha wahala daga baya shi ya sa ma yanzu muna shirin mu yi eh, mobilizing mata iyaye mata akan fighting corruption din yana zuwa on the 7th na December wanda kuma uh, mai girma matan shugaban kasa hajiya aisha buhari za ta yi launching on the 7th don muna so iyaye mata su yi jonin namu eh idan kuka yi lancin ɗin da bari fahimce ka za ku yi kira ne ga mata akan cewa idan ta ga mijinta yana shigowa kamar yadda ka ce da kuɗi ko kuma wasu abubuwa da ta san cewa albashin shi ne ko aikin da da yake ba zai ba shi ba kuke son ita ɗin ta kai ƙarar shi wurin ku? no ba wai ta kai ƙarar shi ba ta yi kwari na shi ta ce yalla ba ya aka yaka ba wai ta kokari na shi abin nan ba you know don mutumin ya fahimci cewa nan gaba yana zuwa da abin da ba a san kanta ba ba gaskiya ba za a ji daɗi a gidan ba <laughs> to in ya shara mata ƙarya kuma fa <laughs> a je a to ba kullum bane zai zai share mata ƙaryan iyaye ne mata haka ne suke koyawa yara da mata da manyan ba tarbiyya tarbiyya to kaga idan kowa kowane gida an samu tarbiyya na na kwarai abin zai abin nan zai zai zai ragu kwarai da gaske masu sauraro sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu malam ibrahim magu shugaban hukumar efcc zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage a huta lafiya to madalla yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu aro kuka aiko muna. To za mu fara ne da sakon Nasiru Kainuwa jiya, A bayyana take ƙasar Saudiya da Iran yaƙar juna suke yi, rikicin Yemen da Siriya ma sun isa misali. Don haka kalaman sakataren harkokin Burtaniya babu ja kamar yadda ya ce, suna amfani da wasu ƙasashen waje ne wajen yaƙar junansu. Fatan mai da shi ne Allah ya kawo mana zaman lafiya a duniya baki ɗaya. Salam VOA Hausa, a da ana yi muna jin daɗi amma wallahi yanzu sake matakin hana shigowa da motoci ta kumbo ta iyakokin najeriya da gwamnati ke shirin ɗauka wallahi da sake domin mota ba masara ba ce ko shinkafa da bike nomawa a cikin gida ɗaukar wannan mataki zai jefa dubban 'yan najeriya da suka dogara da wannan sana'a cikin halin ni'yasu wannan sako ya fito ne daga alhaji murtala a basu mai shadda kwantagora sai sakon mahmud salihu ƙauren namoda a jihar zamfara a gaskiya hana shigowa da motoci ta kan iyakokin ƙasa da gwamnatin najeriya ke shirin yi daga shekara mai zuwa san bai kamata ba duba da yadda dubban mutane ke samun abinci ta wannan hanya ya kamata gwamnati ta yi nazari mai zurfi akan wannan lamari hukumar zaben kasar ghana kallo ya koma kanki ji alhaji mela yusufari muna fatan zaki bayyana sayin sakamakon zaben da aka yi na shugaban kasa da 'yan majalisun dokoki domin idan mutane da kunnansu sun koma gare ki shi kuwa bala muhammad damban jihar bauchi cewa yi salam biyawai hausa al'ummar ƙasar ghana muna taya ku addu'ar allah ya zaɓa muku shugaba na gari allahumma amin shi ma haruna muhammad katsina kan zaben na ghana ya aiko da sakonsa amma cewa yi yan takarar kujerar shugabancin ƙasar ghana da fatan za ku amshi sakamakon zaben da hukumar zaɓe za ta fitar hannu biyu to ma da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice a yayin da dakarunsa suke gab da samun nasara kan 'yan tawaye a aleppo shugaba bashar al-assad na kasar sham ko siriya ya ce za a ci gaba da gwabza fada har sai an kawo ƙarshen wannan yaki da aka faro shekaru biyar da suka shige shugaba assad ya yi wannan furuci cikin wata hirarsa da aka wallafa yau alhamis a jaridar alwatan mallakar gwamnati kwana ɗaya bayan da sojojin gwamnatin siriya da ke samun tallafin rasha suka kwato kashi uku cikin hudu na unguwannin tsohon birnin aleppo waɗanda tun shekarar 2012 suke karkashin ikon 'yan tawaye assad ya ce samun nasara a aleppo ba shine karshen yakin ba to amma kuma zai zama babban mataki na cimma haka sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gargaɗi takwarorinsa na turai game da barazanar da ake fuskanta daga aƙidar kama karya da ke yaduwa a turai da wasu sassa na duniya lokacin da yake magana a wajen taron majalisar ministoci ta kungiyar tsaro da haɗin kai a turai yau alhamis a birnin hamburg a ƙasar jamus kerry ya ce yayin da ake ganin yaduwa da kuma karɓar aƙidar kama karya ana samun koma baya kan batun kare haƙƙin bil'adama to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin sai an jima mu dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ibrahim alfahamed da ya taya gabatarwa da julie gresham da ita da faisal waɗanda suka ba da umarni da Injinan mu rob mclean ni ladan ibrahim aiwa ke cewa a cigaba da sauraron sashen hausa domin ko yanzu haka ga usman kabara nan da maryam bugaje da safina sada sodangi domin za su ci gaba da gabatar da shirin yau da gobe kuma malaman za su yi magana ne akan kiwon lafiya a yi saurari lafiya